aure ne wallahi na yi aure Allah to meet my dan shila wannan shi ne dan shila sannugu ina gajiya um ina da gidanki gaya mun ko na dan ɗanka miki. Wallahi ina nan idan kika je martaba Muhammad wai eh. ina nan a line number 14 house number 14 gate number 14. To shikenan Komai dai 14 14 to insha Allah za ki gani. Mu kuma muna angon kudi ne. Line, line number 9 hmm. gida number 11 911 11 ce ne eh. <laughs> to ina za ki je da mun dan sauke miki hari wala gidan wata sister na zan je amma na ga na to shikenan no problem to ki gaida gida ki gaida mijinki rana a ɗaura mana aure saboda a kullum tashin hankali na shine samarin zamani ka su kwace minki yanzu bakin kin san a sati sau biyu ba nake ganin ki idan na je gida baba baya bar ki ki fito mai nizance ka san baban mu iya tsanani saboda kuma irin waɗannan mutane an bata gani amma insha Allah ana cewa kaka wani abu gidan mu wallahi ba zai diga na akwai shirye-shirye da nake yi akwai aikin da nake son za a ɗauke ni in allah ya yarda da an ɗauke ni in shi farko za ki zama kina gida na allah ya kawo mana wannan rana allah tabbatar da alheri to bari barki ki gaida su ba ku sai an nan nan nan makota fa nake ta je ta ta je ta karɓo mu wa'in kwanuka nan nan da makota nan da makotin ɗazu tun yaushe na shigo gidan nan amma ba tara ba haka ba ne yanzu haka wallahi haɗuwa ce da wata ƙawarta suka tsaya suna so ka gani ya ƙawarta kin san halin ƙawarta ta ta ai bai kamata a ce wai ta tafi in ba ta samu ba ta dawo mana Allah ya baka hakuri Allah ya dina in dai zai dinga zama min bacin rai gaskiya na daina yi kuma ni zan sha masa tsakani da Allah ke ya kira ina ina kika je wallahi ke na ta kuma wacce na jogun na ta bata nan da kika je bata nan ba kya dawowa ta akan jira ta za ta ai magana gaskiya yanzu ke nan da nan da ba ki samu ba ba za ki dawo ba da ce a ba ta nan eh. saboda yanzu 'ya'yan zamanin nan in ba ana kula da su ba sai ki ga wani abu ya faru eh, nan da nan ba na bukatar ki nan da yawan da zirga zirga kwata kwata Allah ya kiyaye tashi kishi a kiyaye yawa na kiyaye dama abin da ke so da ta kuma ta tarbiyya an ci daga gida yadda na ba ɗaya yarinyar nan tarbiyya to insha Allah har girman ta har auren ta ina so ta shiga da tarbiyya ta gidan mijinta kuma ina Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sanda zuwa. Ina wani ina gajiya ya gida kuma. Wannan irin jerayen gaisuwa haka da yawa sai da zuwa kin sha rana ko? Gaskiya. A in gaya miki garin ne kuma gashi na ga gidan naku ba ba wuta. <laughs> Ina wani Ina gajiya. Ashe za ki gane gidan. A gidan bai da wahalar ganewa. Ina shawo wancan gwada kwanan gaya miki ne tambaya a ce ne. Saboda hawo kai. Gaskiya ne bai da wuyan ganewa ga mai basira. <laughs> Ya gari ina an ta Aisha nan. Aisha tana nan lafiya. Kuma kin san tare muka yi digiri da Aisha. A haba. Ta karanci accounting ni na karanci marketing. Allah tana nan ma ta zama personal manager a wani kamfani. Haba. To Allah ya taimaka. Amma ne yanzu ta yi aure ko? Ina eh, aure. Na ga miki mun yi digiri tare da ita. Ga kuɗin ga ilimin da kyar amma ba miji. kuna nan inda kika so ne na kuma Allah yake ya yi ne ko to tsaya in tambaye ki wai aiki me yi aiki me fa ni kin ka na gama diploma dina na yi aure yanzu ina da yara kin ga ko ina maganar aiki a wajena yanzu kina nufin ki zama full housewife kenan a wannan zamanin akwai full housewife hey hmm. to bari gaya miki idan za ki nemi aiki nemi aiki of course idan mijinki yana baki miliyan guda ne kina zubawa a cikin account ɗinki a gurin aikinki ana biyan ki dubu goma miliyan ɗin nan ba da yake baki fa ba raguwa fa zai baka ruwa fa zai rinka I have to tell you the truth. Aikin ilimi kai aiki da shi. Na. Yanzu idan na je na matsa mishi na ce sai na yi aiki idan ya zo ya sake ni in yaya da wa'annan yaran. ko aikin ga abin da ake gudu. Sakin walau kin aiki walau ba ki aiki ba idan saki ba ko ba wanda zai tare miki saki. To amma idan kina aiki ki bi sai ya rena ki Misali Allah kiyaye Allah kiyaye kin gane? Sai ya zo ya sake ki. Me zai gaya miki? Kina zuwa dan ofis ɗin kina aiki. bari ga miki idan kina ganin ku za ki samu aiki bane a will look for job for you zan sama miki aiki kin ga na ga miki marketing da ka customer da ta kudi zan ji ko customer ne ni na kusa in jikin ce ki yanda ina za full house ba ina zan iya wannan ina wannan soyayyar da kuke ginawa bisa neman manyan mata ba al'ada ba ne kaga kamar ni yanzu eh. inda nake neman wannan yarinya. daidai na ce shekara ta goma sha shida ina sa ran in allah ya yarda ita ce za ta zama mun matata uwar ƴaƴana manyan matan da suke baku goma su wanke ashirin kai ku za su yi su baro ku tsaya ku yi karatu ma soyayya ce za ku ta da soyayya aure da ciki kake da abin da ai gara mu mu ake ana biyan mu dattin jikin mu ake side mana ana biyan mu kai da zuwa kana neman yarinya 'yan shekara bakwai fa wai aurenta za ka yi irin ku ne da kun aure yarinya da ta haihuwa ɗaya sai ku janyo mata cutar yoyon fitsari kai ma ga a to ni dai abin da nake son ka gane shi mhm. idan baka ji bari ba ka ji oho kowa ce ya da wanzu. idan mutum bai ji bari ba to ya ji oho to kai ne zaka ji ohon kenan kai bari in gaya maka idan shi wannan shashasha ne mm. sun tafi da tunaninsa mm. bari in gaya maka sai ta kwakwalwarka ya kake na gajiya kwana biyu kin ga kayan nan da na siya masa din nan wanda na gani ah, je ka suka yi masa wallahi su ne na ga naki ke ma sun kode ko ba an ko muka yi ba <laughs> dalla wancan abokin naka fa wanne fa wancan mai bakar riga oke to ya aka yi. ina son shi dalla dan kira min shi gaskiya abokina yana da yar matsala yana da fushi ah. ya kika yi dariya ah, a shi kenan a yankin kira shi ne sai a kawai kyaru Ki gama. Zo mu sun gida ba a ta samu su dama ko ina so mu yi wata magana da kai to wace magana wata alfarma nake so don ina so zan fara aiki a aiki dai haka dai dai ga wani lokaci gidan sai ya mun shuru babu daɗi to shi ne nake so ma dan fara zuwa aiki kawo duk motsa fitan yaran nan sun tafi yanzu sun fara girma a ina kuma lokaci ya da ya ce na fara aiki office a gida gidana ki bar wannan zance Allah yana wannan magana na son ka zance kaga in yau in yau mun ne gobe ba mu ne zai iya yi yiwa wata rana babu kai amma kaga idan ina aiki zan samu zan to wato ki kika san gafa da ke ko yau in ba mu ne yau gobe ba mu ne dama ai san da haka amma da ke tike ma in ba ke ke dai ke ce ba biki amma ba yi ba ke ke ce ba biki da ke ga irin wannan kalmar kawai kin so ki aikin office kina hakin man fara min fata mutuwa yanzu na gano ki wanda Allah sa ki aka yi mun halin kowa ya fito biyu aiki ne ba za ki ba na ga miki kuma ban ga miki na abu this is the last time i don't want to ever hear that again kin ji ko 这个事情。 ce karatun da na yi ba kai kaɗai na ka ci jana ba al'umma annabi masu amfana da karatun da ko ba gaskiya ba amma a ce shi ke ka zo ka dunkule ni a cikin gida. kin gane abin su ke yan wato ni mutum ne mai kishi gaskiya bai dace ba iyali na ta fita tana cuɗanya da mutane musamman maza. haba amma ban taɓa tunanin za ka kawo irin wannan zancen a kawo guda ta na haka zargi ne ya kamata a ce kai ne mai ba da shi da na ai ba zargi ba ne kisa an ce zuciya ba da shi kuma tun da kin dagi ba da ja amma sai dai akwai wani sharaɗi ne sharaɗin me ba sharaɗin ku ne duk inda ki aiki sai na je na bincika na tabbatar da sahihancin wani sai yadda a na miki abin da ke so hmm, kama abinci ya abinci eh akwai ofan da ta samu shi ne shida ba ta samu bari in in ganki a matsayin chief na kamfanin eh. matarka eh. Nan biyu. da ah, kuji da kamata ka kai. Ina san. Mun gode. Allah ya saka. Ina mazmunci. wani gaya ne ɗazu na ga ya zo ya kawo matarsa kawai sai na ga bawan allah nan ya kwanta min a rai ni kuma buri na sha'awata shine kawai na mallake shi ne soyayya da shi ai ni abin da ban gane ba shine ya kwanta miki a rai kina san shi soyayya zaki da shi ne kawai koko dai kina son ki aure shi ne to ai auren dama mana yanzu kuma me ake jira in ba aure ba ai kuma da abin da za an yi an gama sai kuma aure kina son ki aure shi to tun da kin ce kina son ki aure shi Allah ubangiji ya bada sa'a saboda mu in dai wuri ne ta raya sunnan manzo to mun fi karfi a nan to in Allah ya yarda idan nayi sallah wallahi zan rinka saki a addu'a sai kin aure shi sai kin mallake shi gidanki kaman ya zauna godiya nake Allah ya bar miki shikenan abin da zan ga miki <laughs> Allah ya bar miki amin ina son harka da ke kawata ƙara mana yau kwana amin ya Allah aure sai kin yi insha Allah da yaddan fa ubangiji ah, ashe kina nan ya aiki lafiya to ashe mai gidanki kenan shi ne kika yi aure ko ki zo ki gaya min ni a matsayina na senior ɗinki a makaranta haka aiki rayuwa dama shi kun san juna ina su kuma ta idacin da sarki shi kenan kin ga ba ta zo daidai zama ba sai na wani sha wahala ba to yanzu ba sai na wanda ban bayani muke nan sai ki ci gaba da ta da kamar ba komai ai gida ne ko ba ta ce ai ba matsala zan wuce ofis sai na zo da kuma mijin wannan yarinya ne wannan school daughter din tawa kai da ce wannan yarinyar mai tsinin hanci wata yar baka ashe ma ita ce matarsa ita ya zo da ma nemo aiki ni fitin a sunan da na gani a jikin ofan na ce ni wannan kawai sunan nan na san shi i know her ki san ne? ni ma ai na je gidan ta sanda ti to ai shi ne mijin to abun fana da kamar wuya ban gane kamar yana da kamar wuya what do you mean kin san fa mu fa a gurin mu kwaci gori ba a hannun ku ba wahala bane ka ba kawata karki ban kunya mu ai na ga yanda yaran take respecting ɗinki take girmama kuma sai aka ce haramun ne na aure mijinta dan tana respect na tana girmama ni sai kuma aka ce haramun ne na aure mijinta ba yar uwa ke fa musulma ce kuma fa kin san baki kin san fari me haka ka daina wannan magana kawai shikenan kai na san fari na san baki abinda fa bai da kyau bai da kyau cin amana fa kenan to tunadi mana sannan ina yi miki sanda ɗa kake wa uwarta ina yi miki sanda masoyi kake wa masoyarsa fatila a kullum idan na tuna zan iya rasa ki sai in ji gwara a ce na mutu a rana saboda ina tunanin a duk lokacin da na rasa ki na san gaskiya na gaji da zuwa zance da kake zuwa zance da kake ba wai wani abu ina bukatar da ka turo mu gabatar ka ka gane sannan su sai ka ci gaba da zuwa zance amma zancen da yake zuwa ba kai ba gindi yau ka zo gobe ka ka turo mu magabatan ka sai mu magana ina so sai ka ci gaba da zuwa ka ji ko Maganar nan ne dai na kwanaki ba yarinyar nan da nake so nake sanya aure baba a jiya da naje gidansu mahaifinta ya fatattake ni ya nuna min cewa idan ba turo magabata na sanyi a yi magana ba daina zuwa ƙofar gidansa ni kuma a hakikanin gaskiya baba wannan yarinya ina son ta ina ƙaunarta ina mai son ta zama min uwar na. ni yanzu babban ta a ce an daidaita maganan aure an samu kuɗin da za a kai a ɗaura aure saboda ina sa rai ɗari bisa ɗari wannan kamfani da na kai takarduna in allah ya yarda zan samu wannan aikin maganar son yarinya dole ne ka so ta musamman idan aka duba cewar a kamar da ta gaya ne farko ɗabi'un yarinya da kuma gidan da ta mutu. wajibi ne ka so ta domin ka so wa 'ya'yanka wa ta gari ta wannan hanya ne 'ya'yanka za su zama suma na gari to amma babban abin da ake dubawa a lamari na aure shine ya za ka yi wajen tarbiyyantar da ita tarbiyyantar da 'ya'yanka wanda Allah ya azurta ka da su wajen harkar ilimin su tufafin su da abincin su idan har ka san baka da shi wanda a halin yanzu na tabbatar isabilillahi kai ka san halin da ake ciki ka taya na addu'a in ma zan taya ka addu'a Allah ya kawo mana buri kuma Allah ubangiji ya sa wannan aiki da kake nema a same shi kai insha Allah ma za mu a samu in Allah ya ta amma na san ka da haƙuri da hangin nisa kai haƙuri yawa to Allah ya mu dace wato akwai wata magana da da ban yi ne in miki ba amma dole ya zama dole in gaya miki wato fadila daga ranar da baba ya gaya min wannan magana ba na iya bacci ba na samun bacci saboda a duniya ni ba ni da buri da ya wuce in gana aure ki saboda haka ni yanzu a daidai nake i am ready in yi facing duk wata matsala don kawai in ga na samu wannan kuɗin da kawo ka ji kuma insha Allah insha Allah ba wata matsala da za a samu ka dai ba hankali saboda ka san da an ce matan ta kabarin idan Allah yi ni matan ka ce to ba wata makawa sai an yi abin nan don kuma da mancan Allah yi ni ba matan ka ba to sai ga Allah ma zuwa ga zaben amma dai ba haka nake fata ba ka ji ba na so ka tare hankali akan wannan Allah ya sa mu dace kada allah ya kawo abin da zai shigo da rashin aure tsakani yanzu kin ci abincin ka san da ta faru kuma ba na samun kwanciyar da na miki da shi gobe sai ka ci wanda aka yi mutuwa ba ni duk wannan ba shi yake damuna dan Allah dan annabi ku kyale na gaya muku ga kes din da yake kaina to wani kes maganar yarinyar nan mana na gaya muku yarinyar nan babanta ya ce kar in sake zuwa gidan nan ba ta dan ban turo kuɗi ko an zo an yi magana na je kuma na samu mahaifina ya nuna min babu kuɗi ana ta ciki wa yake ta kaya ai duk laifin ka ne yarinyar nan ta nuna min har karuwar ruwa ka bijire mata kamanya a laifin ka ne mana yarinyar ta wuna ma har karuwa ruwa ka bijire ka koma wajen ta ka bijire mata ta yi wallahi ya bijire mata ka zo ka samu arziki ka bar arziki a mazauninsa ko ba haka bane ba aboki na shin wannan ko ba ko ya gani samu kuɗin da zaka kai can din shine hannunta ko dubu ɗari na ta iya bashi ta ce ka je ka miƙa haka sai amma ka zo ka bijire kullum sai dai ka zo na kai tagumi a bakin bishiya ina ji jininsa zai hau kwanan nan ita aisha ba abin da mace ce za ta za ta iya daukar aiki za ta ma kowa ɗayan nauyin ka ta ka buka ah! <laughs> Ya kake? Ya gida? Ya yau. Ya yau. Lafiya kalau. ashe dai sako na ya tadda kai eh ya tadda ni to amma ni ma dama ina da niyyar in zo in same ki saboda halin da yanzu yadda abubuwa ya kasance ana neman dan abin da za a kai ciki a ci abinci saboda haka shi ne ce kamata da yanzu a sami to ba na abu yanzu ne ka gane dama abin da ya sanar ce a kira min kai wani aiki ne da ni wanda kuma na tabbata za ka iya shi idan kuma har kai min wannan aiki zan baka naira dubu hamsin ya ka gani aiki wani irin aiki ne wannan ne mai wahala kuma abu ne ba wani komai ba abin ma zaka gan shi irin kamar ma dama irin ka saba ka gane ai dama irin to amma misali bai saba wa addinin musulunci bai saba wa addini ba bai komai ba wannan abin bai ma shafi bangaren addini ba yawwa zaka yi zan to mm. to gashi nan mun iso sai a sauka je ofis ko a makara yawa gala um, fauzi baby ya ake ne lafiyanka ni fa matan aure ce ina ta jiran ki malam barka dai kai ya mutum da matarsa zaka kana ce mata fozi baby kana da hankali kuwa a a kaga ni ita ta ce in zo nan ita ta ce ki ka zo nan ita ta ce in zo nan fauziya saboda haka ba ba ba ba ruwana ne ban san haka ba haka ma abin yake yanzu abin da ke zuwa ke ofis kenan au ina ma magana zama na zago ka ga fauzi ka sace kana cewa wani wai wani abu ka ga malam ko billahi lazi baka bakwai da sa ba ka ji na ga to ai ita ta ce yanzu ita ta ce yanzu ni ita ta ce yanzu abin da zaka yi a office din kenan abin da zaka yi a office din kenan amma magana ba ita ne wa magana ita ta ce yanzu so babu wanka shikenan in kuma ka tafi ni ina da inda za mu haɗu da ita ni ina da inda za mu haɗu da ita ta je sai ta zo ta same ni ita take so na ni ba nake sani 名古屋に sannan kuma a ce yafi ya kai annabi zan wannan dai hukunci da ka yanke gaskiya ya tsauri bai kamata an ce in hankali ya bata hankali ke kawo shi ah, ka gane Kun ba ka ce wai zan ce na haƙura kan wannan magana to ko zaman zargi zamar kai saboda zargin ta zargi ya na ga mace da ƙato a cikin gidan sama kuma za a zo a ce wai wai in ci gaban zama da gaskiya ni ba zan iya ba to yanzu ka ce za ka sallame ka ina za ta matar ka ce bayan haka kuma yar uwar ki ce eh? to ai ko da wannan abin ma ya same ta a waje ko gidan wani kai fa mai sirrin da wannan abin bai kamata kai hakuri kai hakuri haka tunda ne ba halitto min ita akai a cikin kashi na ba ai na hakura ko wannan ba na saki ne a addinin musulunci in aka ga abu ba zai yi ba arabu sadaka ta kama hanya ni ta banne zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin gidana in ji da wani bakin cikin abin da samu ko kuma da bakin cikin shi gaba da ganin ta gaskiya da saki wai an bawa mai kaza kai to Allahu akbar kai tashi kuma da yanki turo ne ki aje daga tashi mu ba barin tsawo a san da mata kaga na dau wannan Mm. na da wannan sai ka ga abubuwa sannu dan nan mama na'am ya sauri Allah na gode maka na gode Allah na gode Allah da Allah bai kashe ni sai daga auren yaran nan wallahi na gode ko yanzu na mutu alhamdulillah balanta na ma Allah kiyaye sai Allah ya sauri ni abinda nake so da kai dan Allah dan annabi ka rike yarin na ɗana yanda kake ɗana ita ma ta ce a hannuna ta tashi saboda haka ba ta da bambanci ba ta da bambanci da kai ka dubi Allah ka zauna da yarin nan lafiya ka dubi Allah ka dube ni in kuma na mutu ga mamata na Allahu akbar Allah Allah ya sauwaƙe ba a nan take ba ai tsananin ciwo ba a kawo mutuwa sannu to Allah ya maku albarka Allah ya maku albarka Allah ya maku albarka ka sa a kama acca sai a gani kamar za ka abin nan yanzu in ka tafi nan nan duk abin alheri ba ka ibi yanzu na gano ki wanda Allah saki aka yi mun halin kowa ya fito bibi aiki ne ba za ki ba na gaya miki ko ban gaya miki this is the last time i don't want to ever hear that again kin ji ko kaga ya kamata a ce karatun nan da na yi ba kai kaɗai za ka ci gajiya na ba al'umma annabi masu amfana da karatun nan na ko ba gaskiya ba amma a ce shi kaɗo ka don dunkule na a cikin gida kin gane kan su wato ni mutum ne biki gaskiya bai dace ba iyali na ta fita tana cuɗanya da mutane musamman maza to ai ni ita ta ce yanzu ita ta ce yanzu ni ita ta ce yanzu abin da za ka yi kenan abin da a kenan amma magana ba ita ne yawan magana ita ta ce in fi so babu ruwanka shikenan in kuma ka tafi ni ina da inda za mu haɗu da ita Oziya, haka? Tsakar daren nan ki zo ki zauna, ke baki shigo kin kwanta ba? Ke baki san komai makadari ne daga Allah ba? kina ji fauziya ko ta wani hali allah na jarabtar mutum ya ga iyakan imanin mutum ki zo ki zauna zai kashe kanki eh fauziya ni haƙuri na haƙuri na guda ɗaya ki shigo ki kwanta in dai ba so kike ki halaka kanki ba kin ji ko 继续逛吗？ to ni shawarar da zan bayar kawai a aure ta tsuguna ba ta kare ba kuma akwai matsala abin da ke faruwa shi ne ka san sanadiyar aiki da magana take yi daga na ka samu wannan matsalar ta ko ba ka to ita ma kuma ai tana aiki a wani ofis ba ka tunanin cewa za a fuskanci irin wannan matsalar da a ce za ta bar aiki ba to ba ma ki zan ke cewa ai ba abu yasa ai kawai kaya din kyakin kama a to bi za ka jira kawai dai dan ba zan taɓa manta ba manzo Allah sallallahu alaihi haka ya taɓa faruwa a kansa irin abin da ya faru a wanda har ta kai ga kai gida amma daga baya sai aka gane abin shirin to ana son koyi da wannan abu an yi ne misali don wani السلام عليكم fito babu ruwa na ni a bani haƙƙi na kuma wannan karan mai hayaniya ce kaɗi in yi risky work ya ishe ni yana na cika mai kunne Sorry, you're risky. ce min wannan ba abin damuwa ba saboda me kana ganin irin aikin da na yi na samu kuɗin sannan a zo a ɗauke ba a kai kuɗin aure ba ba haba haba haba haba haba ka daina haka za ka iya hakura wannan abun ba abu ne mai yiwuwa ba gaskiya ba zai yi ba zai taɓa yiwuwa ba je in yi aikin kana ganin irin kai ruwa rana da aka yi kafin na yadda na yi aikin sannan su zo su ɗauke kuɗin haba malam ai sai na ɗau mataki wallahi yake damun ka ba abin da oke ba ga mutumin ba kenan yau ba ɗana ka ba wallahi san ba haka bane kawai ga mata da wani abu ya gani a hanya eh na tambaya tambaya ne kawai sai da an ce farje ta rasu eh ce farje da ta rasu fadila fadila ta ka fadila ta wa fadila ta wa ta rasu kada da ga haka ta kai dan Allah ka dakata in ga ina jin ni wallahi tallahi ba matar ka nake so ba ban gane ba Aisha ita ce ta sani wannan aiki a matsayin kwangila kuma ba shi da nasaba da ya wuce sanda take maka shi yasa ta ce in tunkari matarka a wannan tabbata na tabbata tsakanina da Allah kuma wannan aikin ba wai na karɓe shi bane don wani abu a saboda rashi saboda rashin kuɗi da rashin amma an cuci kai ne ka cece shi to yau daga kai har shi dukan ku ƙarya ku ta ƙare na tabbatar dan na gani da ido ne to da ke cewa ƙaryar mu ta ƙare in kina tunanin ke kina da ikon yin wani abu ki san cewa ikon Allah ya fi naki ga saurara min da Allah ni za ka gaya wa Allah kai ka isa ka gaya min Allah ni ko na san Allah tun da ni tun asalin asali na musulma ce kai kai ni za ka gaya Allah me kuke jira da shi da Allah ku aiki da mu shi handa duka to gashi nan kina ikirarin kaza kaza kaza kaza gashi nan Allah ya kawo ma tunanin mu kara su bane kamar yadda kike ƙarya kike ƙarya ƙarya ta ƙarya